Bismillahirrahmanirrahim. Nufin Allah, babi na casa'in da uku. Tabbas ita ɗin ce dai ta gama sace zuciyarsa da mallake sa baki ɗaya. Sati ɗaya da dawarsu suka zo kedi domin gaida su momi suka kawo musu tsaraba. Gwaggo na ɗaura idanuwanta a kan naji, ta gano cewa ciki ne da ita. Wani irin farin ciki ya dinga shigarta, har sai da ta sanar da Edi Doku, hasashenta. Ya kwa ɗauki suka je asibitinsu, Dr. Bakuri, domin tabbatarwa tunda ita dai Nat kalau take jinta. Babu abin da ke mata ciwo a jikinta. Wajen farko aka gano tana dauke da ciki dan sati biyar. Murna a wajen Edi duku ba a magana domin rungumar ta yi tsam yana ba ta wasu irin kisis masu zafi. Kunya duk ya rufe Nat sanda suka dawo gida. Sumomi suka zagaye ta ana mata sannu kamar wata mara lafiya. Ta gudu ɗakin gwaggo tana ji kamar ta nitsi sabida kunya. kwanan su biyu a Kedi, ta roƙi edi suka tafi Giwa. Murna wajen sulaba da Inna Karima, ba a cewa komai. Suka rungume ta, suna zuzuta irin kyawu da haɗuwar da na Giwa ta ƙaro. Ta sake zama wata Black Queen da ita. Ko ina ta motsa da daɗin ƙamshinta da ya gama kama komai nata ke tashi. Su ne suka tasa ta tamkar tibi suna mata zancen cikin da take ɗauke da shi. Yini suka yi na Giwa na yaba irin yadda gidan hakimi ya yi kyau. aka maida shi na 'yan gayu. An zuba musu komai na zamani, masu kyau da inganci, ta baiwa kowa tsarabarsa, suna ta murna da sanya albarka. Hakimi ya sake ninka godiyarsa ga Adnan Dukku, ya kuma yi wa Najma nasiha akan ta ji tsoron Allah, ta yi wa mijinta biyayya tare da ɗauke duk wani haƙƙinsa da ke kanta. Jikinta ya sake yin sanyi, ta tabbatar masa da cewa tana yi, za kuma ta ɗaura daga inda ta tsaya, insha Allah. Sai yamma sakaliya suka baro gida. Naj na sanar da sa'an na cewa sai kuma satin bikinsu ita da garin wanda suka duka saura sati biyu suka rage. Washe garin ranar suka koma Abuja. A kuma satin Naj suka shiga jami'ar Nin ya ta da wani da za wani da zai tsaya mata har ta kammala yin registration saboda shi aikin da ke jiransa a ofis ba zai ba shi damar shiga da ita ba. Direba ɗin da ya ajiye domin kai ta unguwa da kuma koya mata driving. A ranakun weekend idan ba ta da school, shi zai ta shiga da ita school ɗin ya jira ta gama abin da za ta yi, su dawo gida. Wani ciki ne ta samu wanda babu laulayin komai sai bacci da a yanzu ta fara yi. Duk inda ta samu za ta bangire, ko kaɗan bacci baya isar ta. Eddie tun yana tsokanar ta har abin ya fara damunsa. Hakan ya sanya ta a gaba zuwa hospital. Dokto ta ci dariya tare da bashi shawarwarin yadda zai ci gaba da kulawa da ita. har cikin ya yi ƙwari sosai. A ranar wata Monday, nas ta fara shiga ɗakin karatu na jami'ar ne cikin farin ciki da ƙoƙarin ci gaban karatun da ta faro. Kwas ɗinta da ta faro a kasu na sociology shi suka bata ba tare da canjin kwas ba saboda yadda take ganewa sosai. Gaba ɗaya sai ya zamana ba su da time ɗin kansu sosai sai a ranakun weekend kaɗai. A wannan ranakun ne suke bar jeguminsu da juna har su yi ni a waje yawon shaƙatawa a manyan wuraren buɗe ido da ke cikin garin Abuja. Satin da aka shiga za a fara bikin Sulba ne ta sanya shi a gaba da Magi ya sanya barta ta isa giwa tun Laraba. Amma Firyaki ya ce sai dai ta bari sai Friday duk iya naci da shagabarta ya ƙi mata haka nan ta haƙura ba don ranta ya so ba ta dinga baiwa su luba da ke ta damunta da waya haƙuri. Suka isa kedi ranar Friday da wajen ƙarfe ɗaya na rana tana huta zuwa la'asar ta dage ita fa giwa za ta kwana ranar edi duku ya rasa gane kanta a faɗinsa saboda gaba ɗaya ta birgice masa da shagwaba da magiyan ya bar ta wuce, kada yamma ta yi da kanshi ya riƙe mata jaka har zuwa wajen motar gwaggo da za su tafi tare da najima ta ce dole ne ta je ta yi kwanan giwa domin nuna wa inna karima kara aka cika bayan budda kayayyaki har zuwa su jis da sauran tarkace Momi ma baya ga kuɗi masu yawa da ta baiwa Najima a ba inna Karima kafin su je da Nabi a gobe a yinin tare da su har da wasu kaya ta haɗa ta ce a kai ma amaran. a backseat duka suka zauna ita da gwaggo Yaron kwafa ya sumbaci side face ɗinta ya ce Nuri Filis ki kula min da kanki da Ombon banda yin aiki da wa amare ana zirga-zirgar da zaki dinga wahal min da bebi kin ji bebi na sa jinjina kai cike da kunyar idanun gwaggo da tuni ta saba da kallon rashin kunyar Edi ku. Gwaggo ta taɓe baki ta ce, a yi dai mu gani, in dai rashin kunya ce. To ko za ka shigo mu tafi tare, ka ci gaba da kula da cikin da uwar tunda ni ba mutum ba ce da ba zan kula da ita ba ko?" edi ya saki murmushi ya ce, "Sorry sweetie na, kin san Nuri sai da gargaɗi." Ta rawar kai idan suka haɗu da waɗannan sa'an nan nata. Nurse ta harare shi cike da zallar ƙauna ta ce ƙasa-ƙasa, "Baby I love you, zan yi misin ɗinka so much Eddie ya kashe ido tare da sake bata fake kafin ya janye jikinsa. Yana rufe murfin motar ya ce, Love you too my honey. Kar ki damu jibi uwar haka muna tare da juna. Bye. Adamu ya shiga motar suka daga zuwa bakin gate. Eddie Dukku ya juya zuwa bangaren Momi cike da matsananciyar ƙaunarta da shauƙin da ba zai misaltu ba. Washe gari Momi suka tafi ita da Nasirini. Dadi da Eddie sun riga yin gaba domin samun damar halartar wajen ɗaura auren. Karfe 11 AM aka ɗaura auren Shi yasa Smomi ba su bi su ba suka jira har 12 ta yi. Sannan direban dadi ya kai su suka yi ni a can aka sha shagalin yini kafin can zuwa yamma suka rankayo tare da najima suka dawo kedi. Tun daren jiya aka raka ta ɗakin amarinta ta gani ta ga irin kayan ɗaki na alfarma da Edi ya bada kuɗi aka siya musu a matsayin su na 'yan uwanta da ta ɗauke su tamkar ciki ɗaya suka fito. Ya yi rawar gani sosai ta kuma yaba tare da jin ƙarin ƙauna da ƙimarsa mai yawa a cikin zuciyarta. Har ta Aishan Baba Ali ta kira ta yi musu murna, ta kuma turo wa Nabi 20 ta ce a ba su, saboda suna da gaisuwar mutunci tun bikin Nat da suka haɗu da juna. Ladi da sassafe, Edi ya tasa ta suka wuce Abuja. Fadi yake tun akan hanya yana cewa, Nuri kin yi zirga-zirga da yawa, ba za ki sake zuwa ko ina ba, sai kin haihu. Ta ke masa tana roƙonsa akan ya yi haƙuri zuwa dai ɗin bikin yaye awwalu da aka saka rana nan da watanni hudu masu zuwa. Ya mage kafada kamar garamin yaro ya ce, ban yadda ba nuri. Rene Onvon za mu zauna mu kin ga yau two days ba mu ko gaisa ba, yau babu bacci sai biyan bashi kenan ko bebi? Nasi ta sakar masa kukan shagwaba tana faɗin, Habibi na gaji sosai, ni fa na ɗauka ma sai nan da one week za ka nemi wani abu, time ɗin na huta. Ya banka mata rara ya ce, mutuwa kike so in yi kenan ko nuri tudas da ma dan kawai doctor ya ce a dinga daga kafa ne amma yadda kika sake zama so sweet ɗin nan nuri ina zan iya haƙuri ta saki murmushi tana kai hannu ta rufe face ɗinta alamun jin kunya shi ma murmushin yayi kunya tana burge shi matuka. murfi five years later hajiya na jigiwa ta sake zama wata irin classy woman ita ce ta fito daga cikin wata dankareriyar rangroba ashkalu tana sanye cikin shigar abaya ɗan Dubai mai mugun kyau. Ta sha rolin da gyalen abayar ta yi kyau matuƙa da gaske. Murfin backseat ya buɗe wata bakar inyamura ta fito riƙe da wani kyakkyawan baby boy. Yaron ba zai wuce watanni bakwai ba, mai tsananin kyau fari tas da shi, kamar ubansa. Daga wani fulaza suke, ta je yin siyayya, suka nufi cikin gidan bayan ta amshi bebin, ta manna masa kitsa kumatu. Ya ɓangale mata baki, tana sake cilla shi da jin ƙaunarsa mai tsanani na ratsa zuciyarta. Ta yi kisan ɗinsa tana faɗin, Baba Hakimi, ina tsananin ƙaunarka babana. Allah ya sa ka biyo halin mai suna. Tamkar mai jin abin da take faɗi, yaron ya sake ɓangalewa da dariya. Alamun akwai shi da fara'a, ba irin wasu yaran da za a yi ta yi musu wasa, ba sa dariya ba. Suna shiga asalin men falo ɗin, sabon gidan da suka sauya a nan tu ɗin. Yara biyu suka rugo a guje, suka rungume ta, suna faɗin, Welcome Ummi, da shafa kawunansu ta ce, Thank you yaran Abbu. Where is Abbu? Na gan ku ku kaɗai. Babban mai suna Abdallah, mai shekaru biyu, ya ce, Ummi Abbu yana upstairs, ya ce kansa na masa ciwo. Raman mai sunan Inna Mairo, suna kiranta da Aima, ta saurin cewa, Abi ya ba mu chocolate, ya ce mu yi wasa, ya tafi sama ya bar mu Ummi. Yadda ta yi maganar da shagwaba, irin ta yara, ya sanya na rage tsawonta, ta sumbace ta, tana faɗin. Mama na sori, kansa ke masa ciwo, bari na je na ba shi magani. Ku zauna tare da Godiya Oke. Daga haka taura sama tana riƙe da bebi Harun a hannunta. Ta samu Alhaji Edi Duku kwance bisa sofa a cikin bedroom ɗinsa. Ya dago manyan idanuwansa ya sauke a kanta. Yana mai amsa salamar da ta doka. Ta tako a hankali zuwa bakin sofar. Ta zauna tana ajiye bebi Harun a jikinsa. Ya rungume yaron cike da ƙauna ya ce, Nuri kun daɗe, kin bar ni da su Abdullahi suna ta min hayaniya. har kaina na ciwo. ji ta sumbace sa ta ce, Sori abinmu, ai gashi na dawo, bari na ɗauko ma maganin ka sha. Ka ji suwita bibi? Edi ya maƙe kafaɗa ya ce, Nuri, ni ke ce magani na kaɗai, ƙwaya ki zo kawai ki bani, babban maganin in sha filis. Ta saki dariya, tana warware rolin a bayar, ta cire, har a bayar rage daga ita, sai dai ruwan bes Ta saka a ciki da bura. Ya tsira a ƙirjin da ke cike dam da dukiyar Fulani ido, yana sake jin matsanancin filin na fiskarsa sai da ta shayar da bebi harun ya ƙoshi har ya yi bacci sannan ta cimfiɗe shi a saman bed ɗinsa ta dawo kansa suka fara faranta ran junansu cikin shekaru biyar ɗin da suke ciki ba ƙaramin sake samun fahimtar juna suka yi ba ƙauna ce mai tsafta ke tsakaninsa da juna wanda duk iya saɓanin da za su samu babu wanda ya taɓa jin kansu a tsakanin iyayensu ta ɓangaren ci gaban rayuwa da samun bunƙasar arziki shi ma sai dai su yi godiya domin Edi Duku ya azurta ya kuma tara gwargwadon iko yana kuma kashe musu dukiyar suna mora sosan gaske domin duk abin da ya samu yana cewa nasu ne tunda don su yake nema. Nasirin yaranta biyu, jiwa da Irfan, baya ga su bata kuma haihuwa ba. Shekaru uku kenan da dawarsu gida naija, suna can wari a zaune. Sai dai idan wani abu ya faru su zo su ma. Anti da yaranta uku, ita ma Zi Faruk tare da Aiman, sai su Hanni masu yara ɗaya ɗaya. Ita Hanni ta haifi Amina, sai Luba kuma Mahmuda aka sa sunan Malam Mahmuda. Nabi ta yi aure da wani ɗan uwan Momi mai suna Fad ya tafi da ita can Cairo inda yake aiki yana kuma ƙara PhD ɗinsa a can. Rayuwa ga baki ɗaya ta yi wa ahalin gwaggo da sahi mai daɗi. Dukkanin wuya da wahalar da Nat suka sha a baya ya zama tarihi domin a yanzu kan iyalanta a haɗe yake sun kuma riƙe zumunci da kyau. Bikin Aisha kaɗai ya rage a yi nan da watanni biyu masu zuwa. Ta samu miji a can Legas ɗin, amma ba mazauni ba ne, ya fi zama a ƙasar Itali ne. A ɓangaren Hanna, ita ma rayuwa ta yi mata daɗi, matuƙa tsakaninta da mijinta, Alhaji Bukari. Sun haifi yaransu biyu, mace da namiji, masu tsananin kama da ubansu. Macen aka sanya mata sunan Hajiya Halima, suna kiranta Ilham. Sai namijin mai suna Usman, shi ba ɓoye masa suna ba, da Usman ɗinsa ake kiransa. Ramla an yi aure da Alhaji Kabiru, suna kuma zaune lafiya, suna fama da shan magunguna a kan ƙa'ida domin samun ingantaccen lafiyar da za su lallaba rayuwarsu da ita. Ta yi laushi ta kuma yi nadama a kan irin ƙazantacciyar rayuwar da suka aikata a baya. Ta ci burin sake haɗuwa da Hanna amma har kawo yanzu ba su kuma haɗuwa ba. Sai dai kullum tana cikin zuciyar Ramla tana ji kuma a jikinta wata rana za su haɗu ta nemi yafiyarta a kan yadda ta zama silar ɓata mata rayuwa. Bata kuma haihuwa ba tun bayan ama Hakan ya sanya ta sake ɗaukar soyayyar duniya ta ɗaura wa yarinyar. Tun kishiyoyi na kishi da ita, ganin irin soyayyar da Alhaji Kabiru ke gwada mata. Har suka gaji suka haƙura, tare da zuba musu idanu, tun da sun san dai ba fasa rayuwa da matan waje zai yi ba. Ita da kanta Ramla ta gama gane har yanzu ci gaba da watsewarsa yake. Hakan nan take danne zuciyarta, albarkacin ƙaunarta da aka jarabci zuciyarsa da ita, domin ta sani tun suna barikinsu yana tsananin jinta a cikin zuciyarsa, tana kuma masa addu'ar shirya idan yana da rabo, tunda ita dai ta yi tuba na haƙiƙa, bata sake sakin jiki, hankalinta ya kwanta ba, sai da ta sanya Alhaji Kabiru ya binciko mata S alƙali da suka yi harƙalla da hanna. Aka tabbatar ba shi da ɗauke da cutar AIDS da suke ɗauke da shi, sannan hankalinta ya kwanta, saboda ta san sun yi mu'amala da shi, amma dai da kwamdan suka yi amfani. Abuja, ya murgina tare da janyo ta cikin jikinsa, ya ce Nuri, ki taimaka a samar wa hannun kanwa a daren yau filis. Na ta kai masa dukan wasa a kirji, tana faɗin. Amma Habibi, ban taɓa sanin baka tausayi na ba. Sau yau, duka Harun watanninsa nawa, bai ma cika ba, kake min fatan wani haihuwar nan kusa. Ya sake shigar da ita cikin jikinsa, ya ce Nuri, kin manta ne? Tare muka shiga lebo rum ɗin, ina ta yaki komai, har lebo tare muka yi, so don tsori. Ki bani little nut mai kama da ke da irin black skin ɗinki, shikenan sai mu yi shekaru ba mu sake ba mu sake ba tun da kin gama school sai bautar kula da Habibi da haifa masa cute babies ko ya ƙare maganar da ɗage mata gira guda ta ba shi kyakkyawar kiss tana zare jikinta daga gare shi tana masa gwalin yadda ya kawo hannu a rikice zai damƙe ta amma ta riga ta kai bakin kofa to masu saurari duka duka a nan muka kawo ƙarshen wannan littafin namu sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba Assalamu alaikum ‘yan uwana mata, sunana Hajiya Mira, ina matan da suke fuskantar wulaƙanci, barazana, rashin girmamawa daga wajen mazajensu, ina matan da suke da mazajen da suke neman mata. Idan har kin san mijinki yana neman matan waje, wato yana ma'amala da matan banza, to uwar gida ga maganin kukanki. Ita wannan mallakar mai kunkurin yanda kika ga kunkuru a duk lokacin da ya ga abin da zai cutar da shi zai koma cikin gidansa ya lafe ya yi lif to haka zalika idan har kika yi amfani da wannan mallakar kunkurin idan har mijinki ya je da zimmar kusantar wata ya mace da ba halalinsa ba wato ba matarsa ba gabansa zai koma ya kwanta ya koma ba namiji ba haka zalika ko hannu ya kai da zimmar taba wata ya mace da ba halaliyarsa ba to zai dinga jin gabansa yana masa raɗaɗi kamar cizon naka. Sannan ba zai taɓa samun sukuni ko kwanciyar hankali ba, har sai ya je ga matarsa ta halali, wato matarsa ta aure. Uwar gida da amarya, in dai har kin yi amfani da wannan mallakar kunkurin, mijinki bai isa ya kusanci wata ƴa mace da sunan zina ba, domin kamar kin kulle mijinki ne babu shi babu wata ƴa mace. Don haka uwar gida, ki yi ƙoƙari ki ceto mijinki daga faɗawa halaka. ku samu kwanciyar hankali da nutsuwa a cikin gidan aurenku. Don haka ga masu buƙatar wannan mallakar kunkurin ba a samunta a kasuwa a waje na kaɗai ake iya samunta. Ga masu buƙata za su iya tuntuɓa ta ta nambar wayata wato 081 42 80 0199 sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara.